Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum masu saurari da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Sanata Mark Kelly na jam'iyyar Democrat ya sake cin kujerarsa jiya Juma'a a muhimmiyar jihar nan ta Arizona wadda duka manyan jam'iyyun nan biyu ke tasiri ciki. ya doke ɗan takarar jam'iyyar Republican black Master. Da wannan nasarar saura kujera ɗaya kawai jam'iyyarsa ta samu sukuni yin iko da majalisar a tsawon shekaru biyu da suka rage ma gwamnatin Joe Biden. Da yake mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris na da ikon kaɗa ƙuri'ar kawo ƙarshen kankan a majalisar. jam'iyyar Democrat za ta iya ci gaba da iko da majalisar dattawa muddin ta ci kujerar Nevada wadda ake jira. ko kuma idan ta ci kujerar jojiya da za a je zagaye na biyu a kanta a watan gobe. Ita kuwa Republican sai ta ci duka kujerun biyu kafin ta zama mai rinjaye a majalisar. Kujerar ta Arizona na ɗaya daga cikin waɗanda jama'iyyar Republican ta yi ƙoƙarin cinsu saboda ta yi rinjaye a majalisar dattawa yadda jama'iyyun biyu ke da kujeru hamsin-hamsin a halin yanzu. Wannan nasarar ta gwada yadda keli da sauran 'yan jam'iyyar Democrat suka kutsa cikin jihar wadda a baya ta kasance wadda jam'iyyar republican ke matukar tasiri ciki sojojin ukraine sun samu dannawa cikin birnin kasin yayin da sojojin rasha suka janye cikin gaggawa mutanen ƙauyukan yankin sun yi ta fitowa daga wuraren ɓuyarsu suna marabalale ma sojojin ukraine tare kuma da ba su labarai masu cike da abubuwa masu tayar da hankali na yadda sojojin rasha suka yi ta hallaka fararen hula da kuma wawushe abubuwan da ke cikin gidajensu a cewar sarki hlan mataimakin shugaban yankin na kasan yanzu kusan ɗaukacin birnin na kasan na ƙarƙashin ikon sojojin ukraine fayafayen bidiyo da dama da ke yawo a kafafen sada zumunta na nuna yadda sojojin ukraine ke ta kakkafa tutoci masu launonin rawaya da shuɗi a birnin yayin da mutanen wuraren ke ta shagulgula a halin da ake ciki kuma jagabannin majalisar ɗinkin duniya sun tattauna da jami'an rasha jiya jama'a kan yarjejeniyar jigilar nau'ukan hatsi da takin zamani a tekun bahar Aswat, kwanaki takwas gabanin karewar wa'adin wani bangare na yarjejeniyar shugaban sashen ayyukan jinƙai na majalisar ɗinkin duniya martin griffith da shugabar cibiyar hada-hada da ayyukan cigaba rebecca greenspan sun gana da wata tawaga ta babban mataki daga rasha bisa jagorancin mataimakin ministan harkokin wajen rasha sergi vashinin an yi tattaunawar ce ta bayan fage a babban zauren majalisar ɗinkin duniya ko pale da nation da ke birnin geneva aka kuma kammala da yamma ɗaruruwan iraniyawa sun bazu kan tituna jiya juma'a a lardin sistan baluchistan da ke kudu maso gabashin iran don tunawa da murkushe jama'a da aka yi ranar 30 ga watan satumba wanda ake wa lakabi da jima'ar jina-jina wasu fayafayen bidiyon da aka tura ma sashin fasha na muryar amurka sun nuna wasu masu zanga-zanga na tattaki a zahidan Headquarter lardin wasu fayafayen bidiyon kuma sun nuna masu zanga-zanga a birnin hash na daga murya suna cewa allah ya halaka kameni da kuma allah ya halaka mai kama karya suna nufin shugaban addinin iran ayatollah ali khamenei an tilasta yin murabus ma shugaban sashen kwastam da kare kan iyakokin amurka sashen da ya fi kowanne yawan jami'an tsaro a amurka yayin da jami'an kare kan iyakar ke ta yin kicibus da bakin haure masu yawan da ba a taba gani ba da ke shigowa amurka daga mexico a cewar wasu mutane biyu masu masaniya kan al'amarin an umarci chris magnus ya yi murabus ko kuma a kore shi to amma shi magnus ya yi ne. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu leƙa ƙasar Ethiopia wato Habasha inda ake fama da yakin basasa inda yankin Tigray ke neman ɓallewa daga wannan ƙasar. A ƙarshe dai an kulla yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta na dindindin a ƙasar Afirka ta kudu. Toma bayan fafatawa da ta yi sanadiyar kashe dubban dubatan mutane a yankin tigray sakamakon rikicin kungiyar tplf da ke neman ballewa daga tarayyar ethiopia a ƙarshe dai an cimma yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta na dindindin to amma shin kam tun farko ma mai amma sababin wannan rikici ne tambayar kenan da na yi wa gogagge a sha'anin diflomasiyya malam nasir zaharaddin hassan wannan rikici na ethiopia da tigray wato abin da yasa aka fara shi cikin shekarar 2021 watan yuni a jihar tigray ta shirya zaɓe wadda gwamnatin ethiopia prime minister ahmad ya ce kada a yi wannan zaɓe zaɓen ya zama ba haramtacce su ko mutanen tigray suka ce sai sun zaɓen aka hana 'yan jarida masu je su ɗauko labarin yadda aka gudanar da wannan zaɓe to me zai faru daga nan sai shi prime minister abiy ahmad ya tsinke duk wani wato gudunmuwa ko kuma kuɗi da ake aika jihar tigray jihar tigray in ka ɗauka kusan kashi shida ne kawai na yawan al'ummar da suke ƙasar ethiopia wajen mutum miliyan ɗari to kaga akwai wajen mutum miliyan shida kenan a cikin ita wannan jiha ta tigray suka ci gaba suka gudanar da abin da suke so su gudanar kuma aka katse ba su taimako su kungiyar nan da take yaƙi domin samo 'yancin tigray wato tplf sai suka ce to wannan fa yaƙi ake neman su da shi saboda haka a shirye suke a yaƙi to wannan shine abin da ya jawo aka fara wannan yaƙi na tigray a takaice. a baba nan dai an cima yarjejeniyar tsagaita wuta na dindindin a afirka ta kudu karkashin kulawar tarayyar afirka wato au da tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo ya jagoranta to shin wannan wace irin yarjejeniya ce har ila yau ga malam nasiru zaharaddin to yarjejeniya aka yi a afirka ta kudu yarjejeniyar da shugaba a tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo ya jagoranta yarjejeniyar a tsakanin su gwamnatin ethiopia ne da kuma su lardin tigray wanda aka je aka shafa kwanaki ana yi a karkashin shugabancin obasanjo kuma abin da aka yadda a ƙarshe shine kowa zai ajiye makamansa kuma ba za a ƙara yaƙi ba na dindindin to wannan shine abin da aka yarda amma mutane za su ce a ah, to wannan yarjejeniya ku za ta dore eh za ta dore idan aka yi la'akari da cewa ita kungiyar haɗa kan kasashen afirka ita ce ta yi uwa makarbiya ta gaba kuma ta nada obasanjo wannan harka kuma kar kumance a ƙasar ethiopia nan ne hedkwatar da ita kanta kungiyar haɗakan ƙasashen kasashen afirka take to kaga abu ne da ba zai yiwu su yi wani abu da zai saba abin da wannan kungiya take so a yi ba na biyu shugaba obasanjo shugaba ne da aka sani a irin waɗannan ƙulla waɗannan yarjejeni a ƙasashen afirka na farko dai ya yi da aka yi rikicin ƙasar chadi ko da yake ya tura mataimakinsa ya janar 'yar aduwa a lokacin aka yi taro a kano inda aka warware kuma tun da aka warware wannan matsalar har yanzu dai ba a sami babban tashin hankali kamar yadda ake samu kafin 1978 a yi wannan ba haka obasanjo ya wuce gaba wajen kawo zaman lafiya a liberia da congo da sauransu a kasashen afirka Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja, masanin harkar diflomasiya ne. Wato tabbas shi shugaban kasa Olusegun Obasanjo yana da mutunci da wato karbuwa a wurin shugabanni na afirka musamman da ragowar shugabannin duniya akan irin rawar da ya rinka takawa da yana mulki tun ma da yana soja da ya yakin kwango kawo wato zaman lafiya a Kongo. da kuma lokacin da yana mulki a soja da kuma lokacin da ya zo yana mulki a farar hula saboda haka ba abin mamaki ba ne shiga wannan magana da aka sashe ko kuma ya yi da kansa da kuma nasarar da ya samu akan wannan magana ta tsayar da rikicin da ake yi a eritrea a tigray da ragowar kasar ethiopia to za ka iya kula ka ga wannan shi rikici rikici ne wato na cikin gida amma na bangaranci kama yadda za mu iya kallon nyamurai da suke da ipop suka fita suka ce su suna son su janye daga cikin ƙasa to su mutanen tigre duk da ma sun daɗe suna samun daman mulki a ƙasar yanzu da mulkin watakila ba hannunsu yake ba sai suka nuna cewa bangaren zai janye daga cikin kasar ethiopia kuma yaki ya yi an ga abubuwa marasa daɗi an sha wahala an yi kashe-kashe kuma dukkansu sun ji jiki yadda ba sa tunani wanda dama ana ganin idan wani wanda yake da karbuwa ya shiga tsakani za su saurare shi to obasanjo da uhuru kenyatta na kenya sun yi tukutuku a cikin wannan magana kuma alhamdulillah yanzu akwai alamun duka bangaraye sun karbi wannan magana kuma ana son a tabbatar da su a kwanaki kaɗan masu zuwa to eh, me isa obasanjo ya samu wannan damar na maka bayani kamar yadda yake ah, yana da martaba hannun a idanun duniya tun lokacin da ya sauka daga mulkin soja ya rinka wato kafa tsari na shiga su transparency international su otafan forum na kula da afirka da yadda afirka take cikin matsalolinta yana cikin littattafai da aka rubuta na neman wa afirka mafita saboda haka yana da wannan wato martabar da kuma karbuwar Tuni kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi na'am da wannan yarjejeniya har ma take yabo da jinjina ga tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo wanda shine jagoran wannan sulhu da tarayyar Afirka ta naɗa. Tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo wanda tarayyar afirka ta nada shi a matsayin mai shiga tsakani a rikicin cikin gida da ake yi tsakanin gwamnatin tarayyar ethiopia da 'yan tawayen tigray da ke neman ɓallewa daga ƙasar ya samu nasarar shawo kan bangarorin biyu inda suka sa hannu a wata yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma a kasar afirka ta kudu majalisar ɗinkin duniya ta ce yarjejeniyar ta sa bangarorin biyu sun amince da maido da doka da oda barin ayyukan jin kai su gudana cikin aminci da salama da ake sa ran zai bude wani sabon babi a kasar ta ethiopia yakin basasa ya barke ne a kasar ta ethiopia a watan disamba shekara ta ashirin. da ya jaza hasarar rayukan bayan allah da san hawa balle soka sakataren majalisar ɗinkin duniya mr antonio guterres ya ce da wannan sa hannu na yarjejeniyar zaman lafiyar an ɗiga ɗan ba na kawo ƙarshen yakin basasa da aka shekaru biyu ana zubar da jinin bayan Allah. Majalisar Ɗinkin Duniyar ta ce yarjejeniyar tsagaita wuta na dindindin da aka cimma a halin yanzu tare da taimakon Chief Olusegun Obasanjo wannan kam abin alasan barka ne inda masana a Najeriya irin su Farfesa Muhammad Tukur Baba ke cewar daɗa abin alfahari ne. Malam Hassan wannan abin da ya faru abin alfahari ne ta fannoni da yawa. abin alfahari ne a ce majalisar ɗinkin duniya da kuma ita tarayyar afirka sun samu sun kawo wa zama za su kawo zaman lafiya a kasar ethiopia abin alfahari ne ga kasar mu afirka cewa wannan abin ya fara wannan sulhun ko kuma wannan yarjejeniya na sulhu ya fito ya biyo bayan yunkuri ne na tayar afirka kuma har yaje je majalisar ɗinkin duniya na uku abin alfahari ne ga nigeria a ce ɗan najeriya kuma tsohon shugaban ƙasar najeriya shine yi shugabanci samun wannan sulhu da zai kawo zaman lafiya a ƙasar ethiopia da wadda tigray tana cikin ethiopia dai kuma babban abin alfahari ne ga shi kansa a general obasanjo da ya samu shugabancin wannan a yunkuri da ya kawo zai kawo zama ya kawo yarjejeniyar zaman lafiya na dindindin a kasar ethiopia kamar yadda ka sani abu ne da aka dade ana yi a tashi a yi yaki a tsaya a tashi a yi yaki a tsaya amma yanzu wannan yarjejeniyar sun ce za su samu zaman lafiya na dindindin ne abin alfahari ne sosai ga shi obasanjo ga nigeria ga kuma tarayyar afirka da kuma majalisar ɗinkin duniya ya kamata mu yi murna da wannan mu yi murna da cewa kuma tsohon shugaban kasanmu shi ne yake ya jagoranci wannan insha allahu in ma za a samu wani takaddama kaga wasu sassan nigeria da yake yanzu wasu abin wasu sassan suna kawo barazanar ballewa kaga irin su yunkuri na obasanjo zai taimaka da mutuna abin da muka yi wa wasu ya kamata mu ma mu yi kofi da haka to wannan abin murna ne kuma muna fata abin zai dore su da suka sa hannu a yarjejeniyar nan su haɗa kai don a samu maslaha mutanen ƙasansu su zauna lafiya na gode Obasanjo dai ya yi rawar gani sosai wurin wanzar da zaman lafiya a rikice-rikice da dama da wasu kasashen Afirka suka fuskanta. A daidai lokacin da kasarsa Najeriya ke fama da rikice-rikice iri-iri a bangarori daban-daban. To ko me yasa Obasanjan bai taka rawar gani a cikin gida sai a waje? Tambayar kenan da muka yi wa Dr. Faruk Bibi Faruk gogagge a sha'anin hulɗar diflomasiyyar ƙasa da ƙasa da ke aiki a jami'ar abuja me isa ake ganin kama a nigeria shugaban ƙasa na da wato obasanjo ba zai iya taka irin wannan rawar a irin rigingimin da suke cikin nigeria ba to gaskiyan magana ɗan ƙasa yana da wahala ya iya yin tasiri a irin wa'annan maganganu da suke faruwa na masu rabe-raben ƙasa da yaƙe-yaƙe a cikin ƙasa kuma babban dalili shine duk matakin da ya dauka ko kuma kujar eh, da ya kawo za a dauke shi a ganshi a cikin wa'anda suke wani bangare kaga yanzu da abin da ya faru a obasanjo yana cikin bangaren kudu eh, duk abin wato duk abin da ake ciki za a iya ganin cewa obasanjo shi dan kudancin najeriya ne kuma duk matakin da ya dauka za a rinka kalla da wato ana ganin kama akwai son kai a ciki sa haka maganarsa ba za ta tasiri kama idan shi ba dan kasar ba ne kawai ya zo ya ga matsalar ya shiga kuma yake neman makoma a da maslaha cikin wannan matsala ta rigima kowanne daga cikinsu zai iya bashi yarjewa fiye da idan da a cikin ƙasar najeriya ne ya ce zai wannan taku Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon abu shine wanda ya daidaita mana sauti. Hassan mai na kai nake sallama da ku mu kasance lafiya. To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron gidan rediyo muryar Amurka mu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin da ɗan gari. Shirin da yake zo muku a kowane mako a daidai irin wannan lokaci. da yake ba da tarihin garuruwa masu tasowa domin ganin ci gaban da suka samu da kuma tushen su da kuma inda suka dosa da matsalolin da suke fuskanta domin magance su. A yau wa suna na Mansur Sani nake farin cikin gabatar muku da wannan shiri daga nan garin Maradi inda na halarci wani gari da ake ce masu marana. Ba tare bata lokaci ba domin jin tarihin samarana da abubuwan da ta kumsa da ni tare da mai garin garin. Ah, sai a gabatar da kai ga masu sauraro. Jama'a assalamu suna na mamman bako mai gari na sumarana to mamman bako me za ka ce game da Sumarana me tarihin wannan gari a takaice to a takaice dai tarihin wannan gari lalle dai kan yanzu dai wanga gari namu hausawa ne hausawa ne sai in wata bakuwa ta shigo mu hakan ko wani bako na wata kabila Yani ni aka yi ya kahu to yadda eh, aka yi kahonmu dai da tsohon gari muke yanzu sai muka dawo nan tudu ana cewa cikin sumara nan nan wurin ne dalilin dawowa dalilin dawowa lalle kakanninmu da iyaye sun ce ruwa ne suka zo can tsohon garin yanzu sai aka taso a komo sama tudu to yanzu daga wancan lokaci zuwa yanzu shekaru nawa kenan ke gagarin a dawowar shi nan da kuma kahuwar shi lalle ga dawowar shi yanzu ya kai shekara tamanin daga tsohon gari zuwa nan ne hausawa kaɗai ke cikin garin samarara ko akwai wasu bugaji ko hilani da suka zo ko ake zaune tare da su hausawa ne kawai zalla hausawa ne sai baki sun zo bagaje rani in kuma damuna ta yi su koma sarki ne ke akwai ko kuma mai gari ne tun daga wancan lokaci zuwa yanzu lalle mai gari ne babu sarki sarauta ce ta gargajiya mai gari ne kai ne mai gari na nawa ni na uku ne ni hmm. na uku ne ni dawa ne ne suka wuce kafin kai wanda suka wuce akwai marana. sunan garin ne gari sunan garin sumara ne ah. yake sannan akwai dan shi masoyi mm. haruna yarima ake ce shi. Mm. sannan ni yanzu bako arzitau mm. eh. duka waɗannan kakanninka ne ko iyayenka wanda suka wuce uwaye na ne uwaye na ne ni dan su ne yanzu shekarun ka nawa kana jagorancin wannan gari to ni yanzu dai akalla na kai shekara 25 ina rikon wanga gari na sumarana na sumarana magana da aiki mine ne kuka yi fuskanta to a zama mu yanzu fuskanta kuma ka muku ƙara. to lalle dai Allah ubangiji mun gode mashi abin da muka fuskanta yanzu ana samun matsaloli bisa ga dangance da busashe wannan matsala muna da ita lokacin da ta kamata su tashi sai an shawa suke tashi kuma wurin dawowa a haka haka ci maka muna gona mai takataniya da su Eh, kuma bangaren wajen armi na gaugawa allah ya mu maganin shi mai maganin shi wannan duba mu fuskanta kuma bisa ga mata haka banza wahi na wannan duk Allah mun maganin shi da dai sauki duka wannan muna yin shi muna sa wannan yara makaranta wannan to wannan gari naku na samarana dami dami ake yi to lalle dai kaga akwai noman nan mm. akwai kira akwai lambu duk dai bakin dai sana'ar da ka sani dai akwai ta akwai kuma wanga sana'o'i na zamani da suka shigo roshe ta ɗauke mu horo duk ta koya ma iyalinmu maza da mata abubuwa ana sarrafawa salati carrot albasa shu duk abin da ka sani to shi duka mai hice da shi mm. ƙasa ce laka laka ce kuma da abin da ba kuma da duka ba ƙasa ce. Ke kirarin garin masali kirarin gari lalle sumura na babban gari ne saboda menene ko da dai ka zo ka kawo wani abu cikin gari da akwai bambanci da na cikin garin namu saboda na garin mu kamar noma da muka samu gaba karat salati shu duk wanda ka ɗauka ka ci kashi tabbas ka shi bambanci ba ɗaya bane da na wata waje da ka ci kashi daɗi ka ce lalle na gari ka zazi sumarana sumarana to gaskiya mu dai alhamdulillahi eh in dai wajen aiki ne wannan to duk abin da muka noma da ka ɗanɗana shi ka ji shi ba ɗaya da sauran gari namu ne na su marana kamar mutanen garin mhm. sun taka wani matakin da za a ce a ko ne ya zama da fite ko kwansala ko kuma wasu abubuwa an taka sosai tun da bangaren karatu da aka yi shine nake sosai sosai akwai tun da muna da kwansaye muna da mutane yan lakwal duk suna nan bangaren dai su marana duk muna da su har ne duka muna da suna can suna aiki wani gari to bangaren eh, a ce ko wanga dan garin ku ne ko kuma bangaren siyasa yan siyasa suna alfahari da garin akwai ƙuri'u akwai ƙuri'u ƙwarai kusan kowace jam'iyya tana kowace jam'iyya tana zowa ta zo ta kwashi na ta garabasa eh. game da harkar sha'anin kiwon lahiya akwai su cututtuka ko wani abubuwa da ke damun ko to lalle akwai cututtuka amma kuma bisa ga dokoki da ake bi kuma alhamdulillahi mm. cuta da ta bari mm. tunda duk cutar da ke ta Allah na ta likitoci da sun hango sun gaya mu an zo cikin gari a yi rigakahi mm. kuma Allah sai ba da maganin shi. Eh. kuna kusa da gulbi akwai wasu matsaloli da kuke fuskanta saboda wannan gulbin gulbi matsalolin da kuke fuskanta bisa ga yaran zurun wanka to nan ma ana samun matsala tunda kai baka sani ba yaro ta yi wurin wanka ko mun kashe kunnen shi ba sai ka ji an ce lokaci ya gulbi ya ta yi da yaro to wannan muna samun wannan matsala eh muna fuskanta wannan to bangaren abin da ya shahi matsaloli na garin kamar mike damun garin to damun gari abin da ke damun matasa ba abin babu abin yi shi ne duk da lambunan da Allah ya ba ku duk da lambunan da ke da kwai al'umma yawa ke gare ta hmm. yawa ke da kwai tunda wuri na gado ne kuma gado ba eka guda ba ce ba biyu ba yan wurare guntu-guntu ne mu sun mutu sun bari an bar raban eka yaro ya kai goma to ka gani ya za a yi da wannan abu za a yi cewa kun share rikicin kun saraba rikicin gona ta mutuwa kenan to ka gani a matsayin ku na masu gari tabbas mun sha wannan rikici irin wannan mm. tunda wata gona in ba ta rabuwa sai da ta ma ake yi mm. a rarraba kuɗin mm. to su kuma na ɗaya kaga babu abin yi wannan kuɗi da aka saida na wannan gona ba su isa a rarraba a ba kowa kenan an da kamanta an ba kowa to babu wurin zuwa baka da kuɗin ka yi gusa ka tai unguwai ko ka shi diga kuma ba wani abu da za ka samuwa mm. to ka shi wannan matsala muna samun ta wannan ina maganar wuta da ruwa a sama rana to lalle wajen ruwa ba mu da matsala ba mu da matsala muna da famfuna muna da eh, buga-buga ga duk an taimaka mu mm. kuma wajen wuta alhamdulillah wuta ta zo wuta ta zo muna da wuta mm. eh sai za a iya cewa kun so wuta kamar ni mun so wuta mun sha wuya eh. mun sha wuya sosai kuma Allah ya taimake mu mun samu wuta yanzu mm. alhamdulillah wani bambanci kuka samu da zuwan wutar lantarki da kuma can da babu akwai bambanci kwarai mm. tun da yanzu kaga ba cikin gidanka ba a cikin garin kama cikin gari haske yanzu ya samu ta ko ina kenan kaga ko da wani mugu ya zo ya ga haske baya zowa tabbas mu yanzu ba mu da matsala wajen wannan eh mun samu bambanci kwarai kwarai kuna da wani kira ga mahukunta da kuma al'ummar garinku mi kuke so su zama to kiran da ke gare mu ga mahukunta a taimaka mana menene a taimaka mana da matasa a neman masa aikin yi saboda zama shi ke rashin aiki shi ke kawo matsala ga matasa kenan muna Allah muna gare ku shugabanninmu a taimaka muna da kayan aiki wani gari ne wannan uh, yanki na kwake bi saho saho take saho ce take saho kuma ta bi Madarufa. madarun fa maradi Madarufa maradi to mutane sun kai ɗari ko dubu nawa ni na a gaskiya a nan cikin gari na mutane na sun babbar da yaro da a kesta sun kai dubu takwas dubu takwas mhm, mhm. dubu takwas sun kai mm. eh kashi to me saƙonka ga al'ummar garin al'umma gari sakon da ke gare ni allah ubangiji ya haɗo kanun wuri guda mu zama tsintsiya ɗaya madarmin ke guda a yaji addu'ar da ke gare ni ga wannan matasa ko gobe yadda suka kamnace ni ma ina kamnar su ɗari bisa ɗari shawaran mu ta zo guda kashi baki tsakanin maza da mata da yara da manya su na suka yi yawa a cikin garin ka. mata sun yi maza yawa mm. mata sun yi maza yawa mm. eh, mata sun yi maza yawa to mun gode haka ne masu sauraron gidan rediyo muryar amurka a cikin wannan shiri na da ɗan gari da fatan shirin ya ƙayatar da ku a nan ne kawo ƙarshen wannan hira ta tarihin garin samarana da ke cikin ah, maraɗi na jamhuriyar nijar hamadin sauran abokan aiki na gidan rediyo muryar amurka mansur sani daga maraɗi ke muku fatan alheri a wani mako ku tarbe mu a cikin wani sabon shiri da ɗan gari to madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.